الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد صلوات ربي والسلام على الذي بالحق داء إلى العباد رسولا هو رحمة للآلمين إذا تدوا قد فدلت أخلاقه تبديلا صلوا عليه فذاك أمر الله كم يعطي لمن صلى الصواب جزيلا أما بعد أنقوا فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شدق وتر رمضان hijira ta babba dan babba farin jaka da annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1447 wanda ya daidai da 23 ga watan biyu shekara 2026 a wannan masallaci masjidin rahama a wannan wata na ramadana watan rahama muna roƙon Allah ta'ala Allah kai mana rahama wanda ya gina wannan masallaci a matsayin wakafi zuwa ga iyayensa muna roƙon Allah ta'ala ya dukan su Allah ka yi masa rahama Allah kuma ya sa sun huta abinda aka yi saboda su Allah ya dinga kai sakamakon zuwa gare su duk wanda yake halartar wannan karatu da wanda sako ke kai masa wanda ke neman irin wannan damar Allah ka bashi wanda kuma bai samu ba Allah ka ba shi kyakkyawar niyya da ya kudure a ransa na in ya samu dama irin wannan zai yi. Muna tafsiri cikin suratul ma'ida, jiya mun kammala aya da muka ɗauki kusan kwana hudu, la yi akidu kuma Allah billabin fi A Ya kamata a fahimci makasidu na tafsiri, shi littafin Allah ƙwar'ani za ku ga ko an kai ƙarshe yana buƙatar sai an sake dawowa sannan kuma a ƙa'ida ya kamata a ce idan an kai ƙarshe sanda za a sake biyowa ya zamanto inda suke biye da karatu akwai wani abu sabo na bincike na ilimi da za a zuwa mutane da shi wannan yasa ko ga nau'ikan tafsiran shi kansa ya kasu gida-gida matsalar da muka ciki jiyar ita ta ƙarshe wa'inda musamman suke bibiyar mu ta kafofin sadarwa a zamanance akwai wasu su abin mamaki ya ba su kuma ya ɗan ɗaure musu kai saboda matsalar da na cike da ita jiya da na ce Allah ta'ala da ya faɗa matsalar rantsuwa idan an faɗa yadda za a yi a warware sai ba da zaɓi ɗayan uku in ba za ka iya ba ka tafi na hudu shiyarwa ko ɗinka kaya ko ta baiwa wanda ba zai iya ba ne Allah sai ce fa mallam ya ji fa siyam ta ayyami to shine sai ne tambaya a jiya na ce shin mutum idan yana da dama yana iya haɗa duka hudun ya yi tun aikin alkhairi ne ya ciyar da mutum goma ya ɗinka kaya ya inta baiwa sannan ya dawo ya azumi to wannan shine abin da musamman waɗanda suke biye da mu daga nesa abin ya ɗaure masa kai cewa la'akari da aikin alkhairi ne ta yaya za a ce ba zai yi ba sai na ce abin da ya kamata a sani shi Allah subhanahu wa ta'ala yana aiki da mashi'a ne ganin dama mu kuma da muke bayi sai ɗora mana aiki da shari'a ana fahimta to muddin kuma in ka zo ibada kace yadda kake so shi kaɗai ne ke ganin daman yadda ya ga dama yi abu yadda ya ga dama dan ko baka da ikon yadda ka ga dama ka yi sai shi yadda ya ga dama ɗin. wannan yasa shi yana aiki da mashi'a kai kuma da kake bawa sai ya ɗora maka aiki da shari'a to shi yasa a irin wannan matsalar bid'a idafiya take shigowa wanda bid'a idafiya magance ta yana da wahala yanzu idan kuka kalli zahirin ayar dan girman Allah ababan da aka lissafo guda hudu duka suna da kyau ko ba su da kyau suna da asali a addini ko ba su da asali a addini suna da shi to amma tun da shi Allah ya sanya ka'ida ya ba da zaɓin ɗayan uku in ba za ka iya ba ka tafi na hudu to daga nan da ka zo kai ka nuna cewa kana iya duka hudun za ka haɗa kan shi kuma Allah bai so ɗayan yake so a yi in ka yi hudun ya ban maka bai bukata saboda haka ya ga dama an fahimta ya yi to shi ya sa Allah maɗaukakin sarki ya ce wa rabbuka ya khaliƙu ma ya sha'u wa ya Allah shi yake halitta abin da ya ga dama kuma shi yake da zaɓi shi yasa yake ma kana lahu mulkiyara. bayi ba su da zaɓi sai abin da shi ya ga dama wannan yasa za ku ga hatta babban mai gida Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah sai ya ce masa fastaqim kama umirta kai ma ka tsaya kamar yadda aka yi maka umarni sanan ne muke samun matsaloli da rigingimu da da yawa daga cikin wanda suke da'awar musulunci lokacin da za ka yi ƙoƙarin cewa a tsayar da mutane inda Allah ya tsayar da su su kuma sai su ya mutsa abubuwa sai a ki ganewa ka ga dai yanzu ai zahirin ayar abu guda hudun nan ai duk suna da kyau ko amma me yasa idan aka yi su lokaci ɗaya kuma Allah bai so saboda ba haka yace ci ayi ba kamar yadda ka san yanzu sallar la'asa raka'a nawa ce hudu ma asali ka ƙara wata hudun yana da ke gobe da ke ita ma ba sallah ba ce nafsu abinda aka yi a raka a hudun za ka yi karatun ƙur'ani za ka yi salatin annabi za ka yi tasbihi za ka yi waye kamar da za ka ƙara wata hudun ta zama takwas ana da bukata nawa ya sa ka kai to da ka ƙara ɗaya akan kan hudun suka zama bai ba a bukata don mai addinin bai ga dama a haka ba ga yadda ya ga dama kuma yadda ya ce a haka za a tsaya da ka ƙara shi ke ba a bukata to shi yasa wannan ita ke ce mata a idatiya abinda yake yana da asali a addini a canza masa uslubi to wani in ya zo da gangan ya gane abin da kake faɗa amma tun canza mutane ta ga yanzu sai ce ya gano kai maki ba ka san a ciyar ne ko a ɗinka mutane kaya ko a yanta bayi ko a yi azumi saboda haka dan mai mutane sun ce za su iya yin duka guda hudun ka ce ba za a yi ba ka bar su kawai su ci gaba dai kaga ba zai taɓa yiwa ba to da wannan ne ya zama wajibi ga mutane da abin da za su yi na ibada su yi ƙoƙari su tsaya inda Allah ya tsaye da su sannan su tsaya kas su tsallake karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shine tambihin da zami cikin wanda muka tattauna da shi nace mai yanzu dukkan kowane magidanci da ya halatta wajen tafsirin nan Ya yi lafiyayyen cefanansa watakila ma ya gayyaci mutane ya ce a zo akwai buɗe baki a gidansa an yi farfesun kaji da na kifi da na kayan ciki da na kan sa da na kan rago dalla wannan farfesun idan aka gama na kowace miya gishiri da magi take bukata ko suga eh? lalla in ta gama kowanne farfesu sai ta ɗibo suga a kowanne farfesu sai ta juyi a ciki a madadin gishiri da magi asali shin shan suga yana da kyau ko da kyau amma yanzu nan inda aka sa suga tsakaninku da Allah mahallinsa ne kaga ana sa suga za ka gane cewa an maka bida an je an sa suga inda bai kamata a yi ba inda bai kamata a tasa ga to wannan shi ne. to za mu tashi aya ta in Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru akramukum Allah bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhal ladina amanu إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أخوان لكم innamal khamru usani giya wal maisiru da tata wal ansabu da abinda ake kafawa na gumaka don yanka da wani Allah wal azlamu da karanci kibau da ake yi saboda samun sa'a Allah ya ce rijisun dukkan su datti ne ne min amalin shaiɗani suna cikin aikin shaitan wadda ta nibuhu to ku nisance su su duka la'allakum tuflihuna in kuka nisance su tabbas za ku rabauta Jamaluddin Abdurrahman bin Ali bin Muhammad wanda aka fi sa da Ibn al jawzi a littafinsa Zadul Masir fi ilmin tafsir ya kawo cewa malaman tafsiri sun kawo cewa wannan ayan tana da sababin nuzul dalilin sauka ɗaya har guda hudu na farko hadisi ya tabbata cikin littafin al-Imam Muslim wanda ya kawo shi babu fi fadli Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu anhu hadisi mai lamba ta 1748 a wannan babun hadisin shine mai lamba ta 43 Mus'ab bin Sa'ad an abihi yake cewa annaha nazalat fihi ayatun min al-Qur'ani ayoyi na alkur'ani sun sauka akan shi sa'ad bin abi waqqas qala yake cewa halafat ummu sa'adin ummu sa'ad mahaifiyar sa'ad ta yi rantsuwa da Allah to Allah tukallimahu abadan hatta yukaffira bidinihi cewa ta rantse da Allah ba za ta taɓa yi mai magana ba su ya fita daga cikin addinin annabi Muhammad. Wala ta akula ba za ta ci ba wala tashrab ba za ta sha ba qali yace za'amat za'amat an wato za'amta anna Allah wasaka bi walidayka wa ana ummuka ka je ka shiga addinin da ka ce Allah ya yi maka wasiya a mutunta iyaye dan haka kuma ni mahaifiyarka ce wa ana amuruka bi hada kuma ni ina umurtarka da wannan kuma ta samu guri ta tsaya tace ce ta rantsi da Allah ba za ta ci ba ba za ta sha ba har su ya fita daga addinin in kuma zai fita ba za ta zauna ta mutu da yunwa ko banza za ta mutu ta bi mai abin faɗi ƙali ya ce fa maka sassala hatta gushiya alaiha min aljahali ta zauna tsawon kwana uku ba ta ci komai ba har da ta kai tana suma saboda wahala fa qama ibnu laha yuqalu lahu ammara ko umaratu fasaqaha ko fasaqaha sai ɗanta wannan ya minki sai ya shayar da ita faja alatta da u ala Sa'ad da ta tashi sai tana mummunan addu'a kan sa'ad bin abi waqas fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya saukar fiye gare ni alquran hadhihi alaya wasayna al-insana biwalidayhi wasla wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma yace wa fiha a ciki ne Allah yace wa sahibuhuma fid dunya ma'arufa ƙala yake cewa a saba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ganimatan azima manzo Allah ya samu ganima babba yace fa ila fiha sayfun sai ga wani takobi fa akastuhu sai na ɗauki wannan takobin fa atiti bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallama nazo wajen annabi fa sai na ce nafilni hada hada saifa. ka bani wannan takobin a matsayin ƙarin da zan samu na dukiyar ganima da aka raba qala sai ce fa'ana man kada alimta hadahu ka san kowa ne ne in na samu takobi irin wannan wajen kariya ga addinin Allah faƙalar siman zan Allah ya ce masa rudduhu min haisu a kastahu mai yadda shi inda ka ɗauko shi ya ce fantalaftu hatta a an ulkiyahu fil ƙabdi lamat ni nafsi yace lokacin da na dauka ina so in mayar da shi sai raina ta zarge ni faraja'tu ilayhi sai na sake dawo wajen annabi fa qultu nashi a'tinihi ka bani shi qala sai yace fa shaddadi sautahu annabi sai ya daga sautin sai yace rudduhu min haythu akastahu mai da shi inda ka dauko shi yace fa anzalallahu sai Allah ya saukar da yasalunaka anil anfali qulil anfali lillahi war rasul ya ce wa marittu sai ne rashin lafiya a wannan yanayi fa arsaltu ila annabi sallallahu alaihi wasallama sai na aika nace manzon Allah yanzu da manzon Allah ya zo fa atani fa qultu sai nace da'ani aqsim mali haythu shi'tu lokacin yana kwance bai da lafiya sai ce manzon Allah ya bashi dama ya raba dukiyarsa yadda ya ga dama qala sai mai ruwa yace fa aba sai manzon Allah yace a'a qultu sai na ce fannis ba dan farko ya ce annabi ba shi dama inda da lafiya dukiyarsa ga baki ɗaya ya ɗauke ta ya raba ta annabi ce a'a fannis ba to rabi fa bada fa'a ba sai manzan Allah ya ce masa a'a ultu sai na ce fasulus to sulusi fa bada fasakata fa kana da sulusu ja'ida sai manzan Allah ya shiru sai ce to bayan wannan ɗaya bisa uku na dukiya ana iya ɗauka a raba yasa ɗan adam in ba Allah ya yi ba wallahi bi da kowace irin ƙima ka duba kaga kai za ka sha wahala ka tara kuɗi da kanka lokacin da kake lafiya na in ka ɗauki kuɗin ka kai kowane irin aiki da shi shi kenan amma da zaran kana kwanci baka da lafiya dukiyar da ka tara baka da ikon ka ci ba za ka yi ta yadda ka gada. in za ka yi kyauta ko wani abu sai an duba an gani bai wuce ɗaya bisa ukun dukiyar ba in ya wuce ko ka ce ka bayar bata bayo ba shi sa in ba ka da lafiya akwai yanayin da za ka kai matar da ka auru in ka ce ka sake ta sai shari'a ta ce e an karɓi sakin amma baka isa ba sai ta gaje ka eh an gane cewa mugunta kake so kai mata ka gane za ka gangare tun da za ka yi gaba to abinda za yi matan nan to barin gangare amma Allah ba za ta samu ko shi ba ya ce a to kai kuma baka isa ba to shi sa da yace sulisi sulisin ma sai da annabi ya jinjina yace to ya halatta to a wannan lokacin ne da suka yi haka qala sai wa taitu ala nafarin min ansari wal muhajirina sai na taho cikin wata ga ta muhajir da azra faƙalu sai suka ce ta'ad nuti'imuka son nuti'imuka wa nasqika khamra zo mu ciyar da kai abinci sannan mu sha giya an fahimta shi yasa in ana maganan addinin musulunci wani kawai in ya kashi sai kalli kai shi ya taso baban shi musulmi Mamashi ko danginsu gaba da baya kowa musulmi musulunci kuma yadda aka fara shi ba har musulunci ya shekara goma a makka an san adadin musulmi ba ko kwara nawa ne ba eh an san adadinsu sai da ta kai mutum ya zo zai musulunta manzo Allah ya ce mai in ka musulunta in ka koma garinku karka ce ma kowa ko kala ka jira sai umarni ya zo ma a to ko yanzu ko ku anan yanzu ku nawa ne eh to shi yasa wancan lokacin haka abin yake yace wa zalika qabla an tuhrama al-khamru wa an tuharrama al-khamru wannan gabanin a haramta giya ne qala sai ce fa ataituhum sai nazo musu fi hashi fi hashin sai ce wal hasu shine al-bustan gona ra'asu da zurin jazurin inda indahu sai ga kan raƙumi an gasa shi ya gasu wa zikkun min sannan ga salka ta giya ya ce fa akaltu naci wa shiribtu ma'ahum tare da su amma ba ka amanta lokacin ba fa haramun bace fa ana ganewa ba fa haramun ba saboda akwai abin da malamai suke ce masa al-aslu bara'atu zimma shi bara'atu zimma ba na cewa ka yi laifi sai lokacin da na ce ka yi abu ka ko na ce ka bari ka ƙi bari to sai da aka zauna shekara goma sha uku a makka ba maganan wani kar a sha giya ake ba matsalar da ke maka ta fi ƙarfin kar a sha giya magana ake ma tukunnaya, ya ma za a yi mutane a yadda su bauta ma Allah shi kaɗai ka faɗa shi da kuwa amma kai kuma ana maganin cewa na yayi kaza kai kawai sai ka kalli yanayin da kai ka taso babanka musulmi mamarka musulma kannanka musulmi waye waye haka fa ka taso to wancan jawwe da ake magana Allah da yana faɗan ni'imar da ya musu cewa da qad manna 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim kaga yayi musu baiwa ya musu alherin da ba za su iya biya ba lokacin da ya tayar da manzon Allah cikin su manzo Allah da ya taso Allah madaukakin sarki yace tulu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma me ma'anan wa yuzakkihim dai daga cikin aikin da annabi zai shine dauke su daga dabi'a mara kyau ya musu tarbiyya ya dora su akan dabi'a mai kyau shi Allah yace wa in kanu min qablu ko da yake sun kasance kafin fa Allah ya aiko annabi lafi dalalin mubi wannan shi ɗin zarfiya ce ma'ana ɓata ya zage shi ta ko'ina a cikin wannan yanayin Allah ya tashi annaba aikin da zai yi shi ne cire su daga waccan matsalar ya dawo da su kan daidai aikin da manzon Allah zai kenan to da haka yace sai na ci sai na sha qala sai ki fa zakartul sai na ambata ansar wal inda hum da muhajir a wajen su fa kultu sai na ce al na kairun? min al ansari shin muhajir ne suka fi ko ansa qala sai ce fa akada rajulun ahad lahayi ra'si fa darabani sai wani ya ɗauki wannan naman kan raƙumin da aka soya to haɓarsa sai wani ya zaro ƙashin haɓar sai ya samu shi sa'ar bin abi waqas ya buga mai ce fa bi anfi sai ji mun ciwo a hanci fa ataitu Rasulallah sallallahu alaihi wasallama sai na zo wajen manzon Allah sai na bashi labari فأنزل الله عز وجل في سألا يا أنبتا أكينا يا ألي نفسه شعل الخمر سألا إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من أمل الشيطان wannan shi ibn al-jawzi ya kawo cewa sababin nuzul na ɗaya kenan na biyu shi da anna umar bin khattab sai na umar ya ce allahumma bayyin lana khamri bayanin shafiyar." fa nazalat allati fil baqara waccan ayat ta sauka sannan ya ƙara cewa Allahumma bayyin lana fil khamri bayanin shafiyan fa nisa'i waccan ayat ta biyu ta suratul nisa'i la taqrabu as-salata wa ya ƙara cewa Allahumma bayyin lana fil khamri bayanin shafiyan fa nazalat hadhihi sannan sai ce na uku anna unasan min almuslimin sharibu wasu mutane daga cikin musulmi sun sha sharibuha da suka shata فقاتل بعضهم بعدا وتكلموا مما لا يرضاه الله من القول ساشي يدعو أكي da juna, suka faɗi maganganun da bai dace ba sai Allah ya saukar da wannan ayar. Na hudu ya ce, Annal ƙabila ce ne min la'ansari sharibu, ƙabilu guda biyu daga cikin ansar a Madina da suka sha, balan masu milu lokacin da suka yi mai abasa ba a zuhun bi ba a sashi su yi wasa da sashi. ولما صحوا جعل الرجل يرى الأثر بوجهه وبرأسه وبلهيته lokacin da kowa ya wasaki in ya duba sai ya ga alaman lokacin da ya sha wani ya sami wata alama a fuskarsa ko gemunsa wacce bai kamata ya sami ba fa ya kulu sana'a bi hada akhi fulanu wallahi law kana bi ra'ufan ma sana'a bi hada da wannan matsalar ta faru to daga baya sai ya kai ga sashi suka zo suka yi rigima da sashi wannan abin da ya kawo sababin nuzul kenan cewa dalilin saukar waɗannan ayyukan to mun riga mun sani cewa akan samu kaga waƙi'o'i sun faru mabambanta Allah kuma sai ya saukar da aya guda idan ta magance dukkan matsalolin da suka faru wanda duk yake da alaka da karanta littattafan da suke da alaka da ulumul qur'an ya san ana samun wannan ƙwarar gaskin gaske to sai Allah ta'ala sai ya kira ya ce ya ayyuhal lazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani aka kawo ya harfu nida'in ayyu sai ya zamanto wato munada ne mabnin ala dammi fi mahalli na ala dammi wa huwa man'ut fi mahalli nasbi ha'un harfu ne litanbi kaman a ce kalli مبني على السكون لا محل له من الإعراب ذاك إن من دوك أي واتو مبني على الدم زي يزما واتو في محل نسب وهو منقوط وكما يزمنتو في محل نسب وهو مبدل منه شيء يزمنتو واتو الذين الاسم الموصول للجماعة الذكور والإناث مبني على الفتي ko ya zamanto fi mahalli raf'in na na ayyu ko ya zamanto fi mahalli raf'in na badal na ainihin wato ita ayyudin amanu fi'ilun madin ne mabnin ala dammi littisalihi bi wawul jama'a wawul jama'a damirun barizun muttasilin bi fi'ilin mabnin ala dammi fi mahalli raf'in fa'il jumla ta amanu ita ce silatul mawsulin la mahalla laha min al-i'rabi sannan wannan har yanzu jimla ta ya ayyuhal ladina amanu wato la mahalla laha isti'nafiya sabon zance ne Allah zai fara kamar hikiman bayan gama wancan Allah ya fara wani kuma sabon zance da kira na ya ayyuhal ladina amanu suka ce kalamun ne wato musta'anafun li bayani wani sabon zance ne Allah zai fara dan bayanin annal khamra wal maisar giya da tata la yantabimani fi tayyibati allati ahalla Allah ba za su taba zama daidai ba su zama cikin tsarin ababen da Allah subhanahu wata'ala ya halatta ba zai taba yiwa ba shi yasa Allah madaukakin sai fara wannan kira din cewa ya ayyuhal ladina amanu da haka sai zamanto inna ma inna sai zamanto harfu taukidin ne wa nasbi kamar da ɗalibai suka sani amma nan ma kafa wa makfufa anil amal ne da haka duk inda inna ta zo ma ta shige ta dole tana hana inna neman suna da kabari da haka sai zamanto inna ma ma din kafa wa makfufa anil amal al muftada mubtada ne sai zamanto huwa ma'tufun alayhi al harfu atfin da almaisaru da al da al duka ma'tufun ne akan al tunda mun samu alhamru a matsayin mubtada ina khabar yake rijisun shine khabar na mubtada din da aka alhamru rijisun giya datti ne kazanta ne to sai aka kawo atsafi cewa wal kham wal maisar wal ansab wal azlam rijisun da aka rijisun shine khabar mubtada marfu'un wa alamatu rafihi ad-dammatu adh-dhahiratu ala akhirih to tunda Allah yayi kira me jawabi na kira to jawabin kiran mal khamru wal maisar wal ansabu shine zai zamanto wato la mahalla laha jawabun nida'i shine jawabin kiran da Allah yake so yi mana ina fata an fahimta shine jawabin kiran da Allah ya madaukakin sarki ya mana da haka sai zamanto takadirin in ka gama gabaki ɗaya kana iya cewa jimla ya ayyuhal ladina amanu shine fi mahallin nasbin taqdiruhu al almu'minina ina kiran masu imani daka wannan ya ayyuhal ladina amanu shine ma'anan aqarru bi wahdaniyatil ya ku wa'anda kuka tabbatar da cewa Allah shi kadai ne wa bi sidqi rasulihi sannan kuka gaskata gaskiyar manzon Allah wan qadu lillahi bi ta'ati wal rasul bil ittiba sannan kuka jawo zuwa ga Allah sannan manzon Allah kuka jawo zuwa gare shi da za a bi shi shi kadai al abu abdullahi muhammad bin umar bin al-hasan bin hussein husayn at-tamimi ar-razi al-munaqqab bi fakhr ad razi wanda ya rasu hijira 606 da zo sai ce in eh, ilam ka sani anna hadha an-naw'a anna huwa an salis wannan shine nau'i na uku min al-ahkam fi hadha al na ababen da aka ambata a wannan maudu'in wa wadu ittisalihi bima qablahu fuskar da wannan ayat ta sadu da abin da yazo bayan ta shine annahu ta'ala qala fi ma taqaddama Allah ya faɗa cikin abin da ya gabata ya ce la tuharrimu at-tayyibati kakku haramta ababe masu daɗi ma a halallahu lakum abinda Allah ya halatta muku har zuwa wa kulu min ma razaqakum halala sun bayyana kana min umuri al sannan sai Allah ya bayani daga cikin jumlan al'amuran da suke wa mutane daɗi, alhamru, khamru wal ma'annahu ta'ala bayyana annahu ta'ala bayyana annahuma ne fil muhallalati sai Allah yake bayani to da ya ce kakku haramtawa kanku ababe masu daɗi, kuma giya tana ma wasu daɗin shaku? To tun da tana musu daɗi to kas su ɗauka tana cikin ababe masu daɗi halalci. A'a, tun da dai Allah ɗin shi ke da bayi da kai da kaya in ji bahaushe duk mallaka wuya ne. To shi ke zaɓar wa mutane abin da ya ga ya dace ko da kai kana ganin bai dace ba sai ce ga yadda za yi. Wani abin ma a a jarraba ka a gani. Ko? Kana son abu sai a ce ka bar shi wani abin ba ka san shi sai a ce yanzu azumin nan da ake na watan ramadana bar da Allah ya ce kutiba alaikum siyamu da Allah da an ce an bar shi zaɓi. wanda ya ga dama yi wanda bai ga dama ba ya ci gaba da harkokinsa na ji wani ya ce tab daga baya wato alama ne fa eh ai ku a nan garin na Jos ai banda kuke ci ai wallahi awawala ai in kana so ka gane cewa kana azumi waje eh, wajejin sakwatan nan eh dan ne lalla duk wanda ke rayuwa a dusu ya dan gwada ya wajejin sakwatan nan ya can in ya azumi labi a nan ya je can ya karasa sha biyar a ce in ya dawo zai ba mu labari yadda aka yi ka gani to to kada mutane su ga cewa to ai wannan in sun sha yana da daɗi a baki to ya shiga cikin ababe waɗanda suke na halar sai Allah ya ce a da giya da tata da waɗannan abubuwan dukkansu Allah subhanahu wata'ala ya ce haram ne to sannan malamai sun ittifaki cewa duk abin da kaga Allah madaukakin sarki ya halatta wa bayi to ba zai a ba halal ba ne sai akwai maslaha ga su bayan ko ɗari bisa ɗari ko casa'in da biyar cikin ɗari haka in yi ci abu haram ne mutane su bashi Allah ba zai haramta wa bayi abu bai ce su bashi wallahi sai yin abin akwai ɓanna ɗari bisa ɗari ko abin casa'in da biyar cikin ɗari ɓanna ne sai ce su bashi yanzu yana daga cikin abin da musulunci ya haramta ya ce kada a ci ba akwai alade ba yanzu ku je ku bincika a duniyanci ai bincike na zamani ya tabbatar da cewa alade yana dauke da bacteria a jikin shi babu wata wuta da za ta iya bashe shi kashe bacteria ta hanyar soyawa ko dafawa ko gasa. haka ne lokacin da musulunci ya zo ya ce mana hurrimat alaikumul maitatu an haramta mana cin mushe waddamu sannan da jini da ta ce waddamu sai ƙur'ani ya zo sai aibi ya ce audaman masu kaga jini mai kwarara aka hana ko shi sa yanzu inda za a gasa rago ko kaza sai a zo za a ci sai ya zaman to bai gama nuna ba akwai ɗan jini jini a jiki kaga shi wannan jinin ana iya cin naman da shi babu matsala saboda ba daman maso ne, ba jini ba ne mai kwarara to yanzu da aka yi bincike a zamanance sai aka gano mai hikimar da ya sa shari'ar musulunci mu al'ummar musulmi Allah ya haramta mana yake kada mu ci matacciyar dabba in ta mutu sannan wacce aka yanka kada kuma a tari jinin a amfani da shi mai hikima Allah da ya ce kada bayi su yi ya ce ne kas su yi don in sun yi akwai wani amfani da shi zai samu ko don amfanin zai koma kansu ne kaga amfanin don zai koma kansu ne to sai bincike ya nuna cewa dalilin da ya sa shari'ar musulunci ta hana ta ce kada a ci mushi ne. idan za a yanka dabba lokacin da aka yanka ta tana ɗauke da wasu nau'ika na cututtuka a jikinta babu yadda za a yi cututtukan su fita sai ta hanyar wannan jinin sai Allah ya haramta ya ce mat alaikum almaitatu to ita dabbar in ta mutu a karan kankin kanta to ku ci dan in kuka ci ta samu yankan ba jinin ya fita da rai lokacin da aka yanka ta to wannan cutar kana iya ɗauka sannan waddamu in kuma tana da rai jinin da aka yanka dabbar lokacin da jinin ke kwarara tari jinin ku amfani da shi cutar da aka gudan maka in ta mutu in ka ci to kuma in ka tari jinin ka yi amfani da shi to kuma har yanzu dai an gudu ba a tsira ba ana iya ɗaukar cutar sai shari'ar musulunci ta haramta cin mushen sannan ta haramta wacce take da rai in an yanka ka a tari jinin aiwa a amfani da shi amma mu dawo ta fuskar hankali a hankalci yanzu idan yanzu dabba a zahiri na zo na ɗauko wuka na wasa na kwantar da ita na yanka ka, waye ya kashe ka? ni ne ko misali a zahiri ko a zahiri so idan kuma kawai wayewar gari aka yi sai aka ga sa ya mutu shi da kanshi ba wanda ya taba shi waye ya kashe shi lalawa ya kashe shi to lalabarin tambaye ku da wanda a zahiri ni na kashe da wanda Allah kuma ya kashe wanne ya kamata ci eh? wannan Allah ya kashe to yanzu kenan in mun auna a hankalce da wanda kai ka yanka da wanda shi kuma Allah ya kashe da kansa kenan da yankacce da mushe wanne ya fi cancanta a ci <laughs> to wannan shi ake ce masa shubaha a kawo abu kaga kaman yayi kama da gaskiya kuma ba gaskiya bane daga nan ne duk lokacin da al'umma ta koma tana takaddimi gabatar da abu ta fuskar hankali saɓanin abin da ya tabbata daga Allah ko annabi na fuskar nassi wallahi ta shiga matsala an fahimta yi to shi yasa malaman sunna suke da ƙa'ida cewa da al sahihu da an sari ba sa cin karo in Allah da annabi suka faɗi magana ta tabbata su suka faɗa to ba za su taɓa cin karo da hankali lafiyayye ba an fahimta yi in ko kaza Allah ya faɗi magana ta tabbata ya faɗa annabi ya faɗa sun ci karo da hankali to yanzu hankalin ne ya samu matsala ba maganar Allah da annabi ba to yanzu wanne za a gabatar hankalin za a gabatar ko maganar da ta tabbata daga Allah ko annabi maganar Allah ko annabi so shi yasa yanzu lokacin da annabi Nuhu Allah subhanahu wa ta'ala ya sakko ruwan tufanu tunda da aka kusa ta Allah Allah madaukakin sarki ce ya fafatahna abwaabas samaa'i mun hanyar. wa fajjarna al-arda uyulan faltaqa al ala amrin qad qudir da aka Ta kaga lokacin da annabi nuhu ya fara tafiya a cikin jirgi da ya ga dan ce masa ya gunayyar kan ma'ana wala takum ma'al zo ka hau jirgin nan ka tsira tare da mu kuka kasance cikin waɗanda za su hallaka can da baban ke ce min ya zo ya shiga cikin jirgin nan ya zamanto yana cikin waɗanda ba za su hallaka ba kaga magana shi yake mai tanassi dan Allah ne ya ce mai yayi kuma wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawl wa man amana su kadai za su tsira amma shi dan ba sai ce wa baban baba sa'awi ila jabalin ya asimuni min alma lokacin da ya hango wani katin dutse yaga in ya hau wannan dutsen an tsira shi kuma ai kaga magana yake ta hankali dan a hankalin shi gani yake ba fa yadda za Allah ya saukar da ruwan da zai zai shafa dutsen nan ba ke sa baban yace masa qala la asma al yawm min amri llahi illa man rahim wa hala bainahuma al mawd fa kana min al mughraqi kaga suna cikin magana saboda uban magana yake ta nassi Allah ya faɗa mai shi kuma ɗan yanzu magana yake ta hankali ba ta wa ba ba ta nassi ba da yana daga cikin mushkilolin da muka samu da duk waɗanda suka saba ma ahalis sunna lokacin da ahalis sunna suke magana su suna magana ne da abin da yake tabbata wanda Allah da annabi suka faɗa ba abin da ya dace da hankali ba in ya tabbata Allah ya yi magana annabi ya faɗa ka ji ta ci karo da hankalinka dole hankalin naka ne ya samu matsala ka rike wannan ka'idar da kyau shi yasa Allah ya ce wa annabi qul in dalaltu fa inna ma adillu ala nafsi na bata batan na zuwa daga wajena ne amma wa inni tadaitu in ka ga na samu shiriya ba zan iya samun ta ba fa bi ma ilayya rabbi sai da abin da Allah ke min wahayi shi yasa ku fahimci shi hankali taimaka maka yake wajen fahimtar abin da Allah ya aiko annabawa da shi amma ba shi bane asali abinda annabawan ke zuwa da shi shine asali wannan yasa hujja yankakkiya ga kowa shine aiko manzanni ba hankali ba da haka Allah sai ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta ba wanda zamu mai azaba ba sai mun aiko da manzo da hankali ita ce hujja yankakkiya da duk wanda Allah ya bashi hankali ko bai taba ganin wani annabi in aka je lahira Allah sai ya mai azaba amma wa ita bace hujja qati'a to da haka in kaga Allah da annaba sun faɗa abu kada an ce sun ci karo ko dai nassi bai inganta ba ko hankali ya samu matsala cikin biyu za a yi ɗaya to yanzu Allah ya kiyaye alkamru uwan laifi ko alkamru a lugar larabci suna ne na abin da ake sha sananne an riko shi daga madda ta kamara ita kuma madda ta kamara tun a lugar larabci tadullu ala tagat yace wal mukhalatatu fi sijri tana nuni akan rufewa da kuma ya al'amura الراجب الأصفهاني يناتي أصل الخمر ستر الشيء يقال أكن لما يستتر به ثمار كيسا ga abin da ake libewa da shi sai a ce masa sima yace wa summiyatul khamru bidhalika likawnaha mukhamaratan lil aqli an kira giya da giya ne saboda da dan adam ya sha sai ta ya mutsa hankalin shi Allah ya faɗa ya ce wa ƙullin mu'minina ko kullil mu'minati na min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa zina ta hunna illa ma zahara minha sayati wa liyadribna bi khumurihinna kaga ce ba saboda yana rufewa to tun a yare na larabci giya ana ce mata giya ne saboda ya matsa hankalin ɗan adam yake ita kuma yana daga cikin ni'imomi na Allah da yawa ɗan adam akwai hankali saboda shi shi ne taklif in aka waye gari da zaran mutum ya haukace zama mahaukaci ko shari'a Allah yake ɗora bayi shi saboda mahaukaci ne bai cike su ko kuwa yanzu ba hajji yake ba in akwai wani mahaukaci a goko don ka shi yana ɗiba girki da rana ina ruwanka da shi eh ta ga maganan wajibi a kansa bata mata so ba Kudaka sai ce cewa arragibul asfahani sai ce ismul likulli mufkiri idan an ce giya a fahimci ba fa sai wacce kamfanoni suke yi ba duk abin da za a sa ya sha abin da za a sha ya sa a istilahin qur'ani da sunna sunan sa giya yanzu kenan wiwi tana sa maye ko ba ta sa me sunan ta yanzu giya hukuncin ta da giya shalihu shi ma ba to faƙis ala zalika ikiyasi duk wata ƙwaya da kasan za a shigo da ita a siyarwa da mutane su sha hankalinsu ya bugu da kowane irin suna aka kira ta a ma'aunin shari'ar musulunci sunan tagiya sunan tagiya da haka sai yake cewa wato wasu suka faɗa cewa ismun limuttaqad min al-inabi wa tamri a wancan lokacin kaga abu ne da ake cirin toshi daga inabi da dabino a haɗa, sai su zamanto ainihin wato giya Allah ta'ala ya ba da labarin giya ga wata al'umma da ta zo tun kafin al'ummar annabi Muhammad annabi Yusuf ya zauna cikin kurkuku tare da waɗancan mutanen da Allah ya ce wa dakala ma'ahu sijina وتيان قال أحدهما إني أراني أأسر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي ina تأقول الطير من نبئنا بتأويله إنا نراك من الموسمين daga ƙarshe kuma da za su rabu da ya ce ya sahi bai ya sidi na amma a haɗu kuma fa ya tsi rabbahu wa amma al'akaru fa yi sulabu ka ta akuli tsayon ra'asi kudi al'amur lazi fihi ta to kamar yadda bayanin zai zo a cikin abin da ya shafi lamarin giya da matakan da aka bi wajen haramta ta hadisi ya tabbata cikin bukhari wanda ya kawo shi babu ta'alifin qur'an nana aisha tana faɗa daga yusuf bin mahakin qala yake cewa inni inda aisha ta ummul mu'minin radiyallahu anha ina wajenta iz ja'aha iraqi sai ga wani mutum ya zo daga iraqi fa qala sai yace ai al-kafan khairun shin ayyu wani wa littafani ne fi zama alheri qala sai ce wai ha wa ma yudurruka kai to me cutar da kai in baka tambayi wani irin nau'in kafan ba ne fi alheri qala sai ce ya ummul mu'minina arini mushafaki nuna min qur'anin da kike amfani da shi qala sai ce lima dan mai qala sai ce la'alli u'allifu alqur'ana alaihi ka innahu yuqra'u ghayra mu'allafin yace ba mamaki in rubuta ƙur'anin da shi zan dinga karatu domin ni inda na fito ina ganin watakila ba mamaki tun da ke daga gidan annabi ke matar annabi ne ƙur'anin da zan rubuta yanzu ya saba da nasu qalat sai ta ce wa ma durruka ayyu qara'ata qabl me ya cutar da kai ta ƙur'anin da kake karanta kafin wannan lokacin sai ta ce inna ma nazala awwala ma nazala minhu suratun min al-mufassar tace farkon abin da ya fara sauka na al-qur'ani sura al-mufassar fiha in ka ɗauki surorin makka a ƙasa galibi ai daga amma abin da ya ƙasa daga ɗaki surori ne na makka fiha zikirul jannati wan nari magana ce kawai ake ce a kawo maganan wuta a tashi hankalin mutane a kawo maganan aljanna a kuɗi hatta ila saban nasu ilil islami sai da mutane suka zabura wajen shiga addinin musulunci sai ta ce nazala halalu wal haramu sai halal da haram shekara kusan goma sha uku akwai wanda ba sun mutu a maka ko sallah ba sai kuma yan aljanna ne saboda lokacin Allah bai ce su yi sallah ba suka ki ballantana su ne ba maganan sallah ake ba magana ake ma tukunna ya za a yi mutane su yarda da Allah shi kadai su bauta mai kasa hada shi da kuwa sai ta ce walau nazala awwala shay'in da Allah ya fara farkon abin da zai fara sarfa yace la tashrabul khamra fakku shagiya laƙalu da mutane sun faɗa a lokacin sun ce lana da ulhamra abada wala ba za mu daina shan giyar ba walau nazala da qur'anin ya sauka a lokacin an ce la taznu kufi zina laƙalu da sun ce lana da uzina abadan da sun ce ba za mu bar zinan ba yace laqad nazala bi makkata ala muhammadin wa inni la jariyatun al'abu. abu yace wallahi ya sauka ga annabi ina karamar yarinya a makka ina wasa بل الساعة موئدهم والساعة أدهى وأمر وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عندهم تسيد بقرة لسورة النساء بس سوكبقى تيمنا تارد من زن الله قال سيتي فأقرد له المصحف فأملت عليه آي السور سيتفق ونه في ينزو cikin darasin da za mu ɗauka ku fahimci yanzu Allah ya jarrabe mu da masu da'awa iri-iri wayanda ba sa kallon yanayi da lokaci da waje kai hatta da ashkas ma mutanen da za su yi magana a kansu wani kawai in aka dana mai kyamara ba gori shi duk maganar da ya ga dama kawai sako ta zai ko me zai faru ya daɗe zai faru eh inda kwanan nan daga wani a social media yana cewa ahlus sunna su tsaya takara idan sun ci takara duk waɗanda muka saba da su a fahimta ya ce ‘yan bida duk a kama su a kai shi kuku kuwa don Allah ka jefa wadda a kama su a kai su kuku a kukulle su eh? an fahimta yi to maratif Allah fa da ya halicci bayi sai da ya bi matakai-matakai kafin a ce wa mutane su ne shan giyan nan shekara sha uku a makka ana shan giyan nan amma Allah bai taba cewa komai ba sai abinda ake ce masa jirwaye ne kamar wanka kawai Allah ya faɗi cewa min tamaratin nasil wal a'nabi sai yace tattakhiduna minhu sakhara daga cikin abin da ya fi shafi ɗayan itace na dabino da inabi Allah sai ce tattakhiduna minhu sakara kuna rukar abin da kuke shafi maye sai Allah ya ce warisan hasana sannan kuna samun arziki mai kyau inna fi dalika la'ayatin liqaumin yaqilun kun ga daga wannan maganan ɗaya bangaren abinda suke haɗawa na inabi da dabino su samar da giya su sha Allah ya kira shi ya ce maye sannan abinda suke samu na amfani Allah ya ce masa rizqan hasana daga wannan maganan a maka Allah bai saka ciya kowa komai ba aka kyala mutane saboda bin mutane at-tadarruj mataki mataki ta fuskar da'awa kun je guri kun samu mutum wanda ba musulmi yana aure da mata sama da goma sha wani abu kun mai da'awa ya ce zai musulunta da lokacin kakko fara ce mai to kuma ba haramun ne mutum ya aure mace sama da hudu kakko fara wannan awa da kun fara wala yana iya cewa ya fasa musulunci ana haka ko ba yi don kuka tafi da yan zafin kai wayanda ba za su bi da'awa ba a hankali a hankali Walla a lokaci ɗaya zai musulunta sannan a lokaci ɗaya kuma za su ce za su mai bayani wa innan matan su ya tafi su shi kuma a lokaci ɗaya zai ce ya fasa musulunta yanzu gaya abin da yake kai na kafirci da shirka da Allah muƙaddara ya ci ya yarda zai musulunta amma matansa yana son su ba zai rabu da su ba dala da ya shigo musulunci ya zauna da matan a haka bai rabu da su ba da a bashi a tanya ra'ayi gayar zama da matan yanzu in ya musulunta abinda za ka bashi yanzu fasikanci ne ko ba shi ba ne to da ya mutu da wannan bannan da ya mutu a kan shirka da Allah wanne ya fi kun ga ba za ka haɗa ba ko ba za ka taɓa haɗa ba to sai Allah ya zo mataki na biyu a suratul baqara shine na ta'anin khamri wal maisir fi qul ma ismin kabirun wa manafi'un lin aka zo mataki na uku ya halladi na amanu la taqrabus salata wa antum sukara ya ku masu imani ku zo masallaci alhali kuna cikin maye wani mutum ya tashi tsakanin sallar asuba da azahar ba akwai tsawo ba sai ce tutun da Allah ya ce kar a zo masallaci ana maye ne sai mutum ya sha kafin lokacin da ya san azahar sai ta sake shi sai to masallaci tunda mai duka ne to sai har aka zo inda Allah ya yi musu wannan kira sannan daga ƙarshe aka ce to an zo gaba ta ƙarshe yanzu kawai a bari sana ka bari ai Allah yana da iko rana ɗaya da ya fara saukar wa da annabi Qur'ani a saukar da ƙur'ani irin 60 din duka amma me yasa ya zaɓi ya zaunar da annabi ya zauna a shafi na Makka shekara goma sha uku ya zauna a shafi na Madina shekara goma da Allah ya aiko annabi shin yana da iko a ya turo mala'ika in an faɗa an baka yadda ba a marɗe maka wuya ko ba ko ba ka da me yasa Allah bai wa annabi haka ba to da da biyo inda suke tasuwa yanzu yan zafin kan nan a koma baya a karanta da'awa da uslubi na da'awa da yanayi da lokaci da guri wannan zai taimaka mana cewa ba kowace magana ake tafi ba akwai abin da wallahi tallahi maslaha shine ka gaba cin kai shiru yafi naga malam Usman kaman akwai bayanin da yake so zai yi saboda haka bari mu tsaya nan bismillah bismillah wassalam eh okay to bismillah wa ala rahmatullahi wa barakatuh a da ya kamata ta ranar da fara tafsir saboda iya tattara bayanai akan kafafen da za su sanya wannan karatun ba shi ya sa muka yi kirka so har yanzu dai ba mu gaba tattara ba amma yanzu akwai guda takwas a hannu na farko akwai suna tv kano suna tv kano tana sa wannan karatu duk rana kowace rana karfe hudu na asuba zuwa biyar na asuba suna tv kano akwai kaftan tv a ita ma kaftan tv satellite tv ne tana sa wannan karatu karfe goma na dare zuwa karfe sha ɗaya na dare sannan akwai albani tv albani tv tana sa wannan karatu karfe shida na yamma zuwa karfe bakwai na yamma albani tv sannan akwai hausa bakwai ita ma satellite a station ce ta kuma tana sawa karfe sha ɗaya da rabi na safe zuwa karfe sha biyu da rabi na rana Ah, akwai BITB a Unity Radio, BITB a ah, shi ma Central Channel ne sannan akwai ta local ah, ita ma tana sawa karfe goma na dare zuwa sha ɗaya na dare. Sannan akwai Iconic SM Sokoto tana sawa karfe shida na yamma zuwa karfe bakwai. Sannan akwai Karama SM Kaduna tana sawa karfe tara na dare zuwa karfe goma. sai kuma a rediyo Najeriya Planet FM kan Ita kuma tana son za ta fara sawa ta yau za ta fara ko kuma gobe ƙarfe biyu na rana zuwa ƙarfe uku na rana. Zuwa yanzu a dai kafafen gidan TV da rediyo wannan su da sai kuma shafuffuka na Facebook da sauransu. Da haka ga masu neman su sani da ake sawa domin su dinga bibiya wannan su ne. ramarai kuma wa kula. to Allah madaukakin sarki ka zaunar da ƙasar nan ta mu lafiya Allah duk wanda yake a cikin halakarsa akwai maslaha ga al'umman nan Allah ka hallaka shi don al'umma ta zauna lafiya Allah duk wanda yake akwai maslaha ga al'umman nan wajen su Allah ka gyara shi don al'umman nan ta zauna lafiya waɗanda wato suka hana al'umma zaman lafiya in suna da raban shirya Allah ka shirye su Allah duk wanda ba zai shiri ba Allah ka shagaltar da shi da fitilar da tafi fi sa dan al'umma ta zauna lafiya Allah ka shiri shugabanninmu Allah ka yi riko da hannunsu Allah ka ɗora su akan daidai Allah ka sa su zama rahama akan mu ba azaba ba dan tsarkin sunayensa kowa da bukatun sa anan na alkhairi Allah ka biya masa abinda muke jin tsoro na shari Allah ka raba mu da shi dan tsarkin sunayensa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya tsare mana imanin mu da mutuncin mu Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka